أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ورحمة الله وبركاته to za mu ce yau gaba yau a cikin wannan sura kuma aya ta hamsin da biyu wacce sura ce muke a cikin suratun rum yau na أعوذ من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصوم الدعاء To Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama fa ka ya Muhammad la ulmauta ba baka ji yadda matacce in ya riga ya mutu kunga ga wannan mu ma mun sani ko kai yanzu matattu na kabari ba ka iya cewa wani tashi ko kaji ko kaza wala tusmi summa kuma ba ka jiyar da kurma addu'a a kira idza wallau har shi wannan mudbirin har wannan kurman in ya riga ya bada baya kaga ka iya jiyar da matacce wancan ya riga ya mutu to ba ma mataccen ba a kurma ma in ya juya ya sa gaba in kurman gaske ne

ma zama a ifhamin wa ƙabulin wato bai ji jiyarwa ta karɓa ba wanda ake jiyarwa kenan sama'u ifhamin wa ƙabulin ya ji kuma ya fahimta kuma ya karɓa illa man Minu bi ayatina ba ka da kowa sai wanda aka jiyar da shi da wato ya zama ji irin na fahimta kuma na karɓa ba mai wannan ya samu wannan dama illa man yi bi ayatina sai wanda wanda ya imani da ayoyin mu shine Fahim-Musulmi na kuma suna musulmi wato su musulmi su ake iya kira a ce masu ga kaza ga kaza kuma su fahimta su ji kuma su fahimta su aiki da shi wato wanda suka imani da Allah da kuma ayoyin Allah wato alkur'ani kuma suna musulmi musulmi na mukulli suna bi tauhidin Allah suna masu tsarkacewa kadai wato addinin Allah da tauhidin Allah shi kadai nan الله Allah yana gaya mana yadda ya halice mu Allahu lazi kala min ko ba'atin Allah ne ya halice ku daga rauni ma'in mahin wato ruwa mai wulakantacce mani sun majala sannan Allah ya sanya min ba da ba'afin ko min ba da bayan wannan rauni kuma ya sa wani raunin wa dofi ko bafi ɗafula shine rauni na yaro dan wanda aka haifa yana jariri ƙuwatan ai ƙuwata shabab wato bayan wannan ya sanya mashi ƙarfi na matashi ya zama ya fara ƙarfi ya girma tun maja'ala allah kuma ya ce sannan ya sanya min ba di ƙuwatin okura akar bayan wannan ƙarfi kuma wani ƙarfi daban aiko wata zakira shine karfi na tunani wal'aƙali da hankali walfahami da fahimta du'ufan ko ba'afan minar sai kuma bayan duk gashi da an kai karfi eh, na fahimta da komi sai kuma launi ya zo minar ra'ayi na ra'ayi wal'aƙali da kuma hankali wa shaiba sannan kuma wani raunin haila yau dai na tsufa shine mutum ya koma hurhura ai alkibari wa shaibil harami da kuma girma da wato tsufa da kuma furfura irin ta tsufa din wa ba'afi fi salasati wannan ba rauni da aka sa a cikin guda uku nan wajen karantawa bai bamni awwalihi a ce du'ufin wa fatihi ko ba'afin fa huwa khilafun sa shine khilafil quwwa wato rashin ƙarfi kenan alƙuba ya zama inda an ce akwai rauni ba ƙarfi ba lafiya wato duk sun tafi kenan sai abin da ba a rasa ba a ƙara biha bihi ma hafsu hafsu ya karanta da wa'in nan du'ufin ko da'afin fakala kuma la'ahawalin Allah ya halice ku akan halaye ta dullu ala ta ala wanda yake nuna kudura Allah maɗaukakin sarki wa kun gani daga karfi daga rauni zuwa rauni zuwa karfi har haka haka har kuma mutum ya kai a ci har ya tsufa to wannan duka yana nuna kudura Allah da kuma iradatu da nufin shi walau sha'a da Allah ya so laja'ala kuma la halatin wahida da sai sun ya ku a hali guda ko masu raunin ko kuma masu karfin ya khuluqu ma yasha'u Allah yana halittar abin da ya so ya halitta minar ba'afi na daga rauni bi anwa'ihi da raunin nau'in nau'i nau'i nashi saboda raunin kun ga akwai na rashin karfi akwai rauni na rashin har ma talauci ma ga rauni ne walƙuwa da kuma ƙarfi bi anwa'iha shi ma da wannan nau'in shi din a ce ai wani mai ƙarfi ne wato wani mai kuɗi ne ko kuma wani mai ƙarfin jiki ne kowa zai iya bugewa washe babi da kuma wato matashi wato yarinta washe ba da kuma tsufa wato hura duka wa'innan wal iman da imani wal kufri da kafirci Fayar ba'du khalqihi fayarbutu ba'da khalqihi bi babin Allah na ƙulla sashen halitta shi da sashi wato ya eh, wannan da wannan wannan da wannan ku duba yadda Allah ke wannan iko wa huwa al-alimu Allah masani ne kuma bayan wannan abin da to shi ho mai sani ne ba jahili bane a mai ilimi ne bi tadbir ya karki wajen tsara halitta shi yanda yake tsarawa al-qadir bayan shi yana da ilimi na tsara halitta to kuma qadir ne mai iko ne alama ya sha'u akan abin da yake so ba wani mai cin shi a'a yadda ya so haka ke tsara abin shi sun marwada ta'ala ya fi lafi a hawalin nasi sannan allah ya ƙulla wato saɓanin halayen mutane fi duniya a nan duniya bi a hawalihim yau mai da kuma su a ran tashin kiyama na'am Wa yau mata تقوم الساعة يدخلون wa yawmal qiyamati ran tashin kiyama ya halifal mujrimun wato kafirai za su yi rantsuwa malami su gairasa su ce su wallahi ba su zauna a cikin kabari ba in ba awa ɗaya ba bai wuce awa ɗaya ba za su rantse su ce zama sa kabari bai wuce awa ɗaya ba ƙala ta'ala sai Allah ya ce ka zalika kanu yufakun kamar wancan kanu suka kasance yufa kuna ake juyar da su an haƙi daga barin gaskiya ai addini ake juyar da su daga barin addini fi duniya a nan duniya kama su rifu kama yadda aka juyar da su an haƙi da gaskiya shine a siriki fi muddar gaskiya wanda yake na mudda daidai tsawon lokacin da aka zauna fi kuburi a cikin kabari kamar yadda can suka bace suka manta aka juyar da su haka anan duniya ake juyar da su wato duk yadda aka yi ba su wa Allah shi yadda mu na ko a ko in da kanin eh

wal ima da imani ta ce da kalla bisin fi lai hakika kun zauna a cikin littafin Allah fi ma ka hu abinda Allah ya rubuta fi sabiki ilmi a bisa gayin ilmi shi ila yawmil ba'th har zuwa ran tashin kiyama fa hadha yawmul ba'th wannan fa Shi ne ranar tashin kiyama allazi an kartumu wanda kuka yi inkari kuka ce ba haka ba bane walakin kun sai dai ku kuntum la na kun kasance ba ku sani hukuhi wato ba ku san akuwa shi ba ai la ta na. ba ku hurci ku ce yadda cewa za a tashin kiyama wala tuqirruna bi biyu bi ba ku tabbatar da akuwar ran tashin kiyama to shine wannan ranar tashin kiyamar ya riga ya zo fa yau mai zin fa yau mai zin la yau ta'u izin a wannan rana layan fa'ul lalina zalamu ma'aziratuhum wayanda suka yi zalunci wannan hannun kan su na cewa ai su a wuce awa guda ba to bai masu amfani fi in kari him lahu wajen in musun da suka yi wa hamdi ta dalilihim da yadda suka dauka dan lokaci ne kawai bai wuce awa ba datin libsi da mudda na wannan zama da suka yi fil kabari a cikin kabari wato ya zama kamar yake zarin yankan hanzari kenan fakala Allah ya ce inna zalika la yanfa'uhum wannan hanzarin da suka yanka cewa ai mu ba mu yi awa guda ba to bai masu amfani wala hum yusta'tabuna kuma ba a neman a dawo da su la yutlabu minhum al-utuba ba a neman waya cewa su dawo su tuba su dawo nan ai arju ila ma yarda ba a yadda su tuba su dawo zuwa wajen abin da Allah ya yarda da shi ta Allah ya shirya da mu Allah ya sa mu ba haka bane kuma akaba ta'ala ala ma'lumati sura sannan Allah ya a akan abubuwa da suka sandai na sura din fi ma tashtamilu alai abin taro akan shi a salasati ayatin ayoyi guda uku da suka rage faqala yace ولقد walaƙar zarabuna Allah ya ce lallai hakika mun sanya aibil bayani da bayani linnasu ga mutane fi hazal ƙur'an a cikin wannan alƙur'ani min kulle masalin ga dukkan misalai tambiha lahum don faɗakarwa da gare su an yi wancan an faɗakar an yi wancan an faɗakar wala in wallahi jitam wala in jitam wallahi ana in ka zo masu ya kai muhammad bi ayatin da aya wallahi wala in ji hum bi ayatin wallahi in ka zo musu da aya misal asa kamar sanda wal yajida da kuma hannu na Musa na annabi Musa alayhi salam wanda an san annabi Musa yana da sanda da kuma hannu fari wanda ya zo da shi to wallahi an ji Allah ya ce inda za ka zo mukafirai da wannan la nan allazina kafaru lallai kafirai za su ce minu daga cikinsu in antum ku ba ku kasance ba ai muhammadu a sahabika kai muhammadu da sahabanka zai ci za su ce ku ba ku kasance ba illa muhudilu na ku masu barna ne kawai ai a sahabu ababili wasanni ne barna kuke zuwa da shi abu ma ko kuma abin da kuka zo da shi nan ba ku zo da komi ba illa li tabtulu adatina kun zo ne kawai ku bata mana al'ada wata ƙaliduna da kuma rataye da muke da shi mun dogara da allati wa rasna wanda muka gada min aba'ina ga uyayenmu wato sai su ai kun zo ne ku bata mana tsari kawai ga yanda muka saba kun zo ku bata mana ne kawai haka maimakon su imani na'am كذلك يطبع الله على قلوب kazalika kamar wancan yadda ba ake Allah yake yinkewa wato a rufe kenan ala qulubil ladina la ya'lamun wato a bisa zukatan da la ya'lamuna ba su san komi ba illa zahira min alhayati dunya sai dai bayyane daga ilimin duniya wa hum an al ghafilun amma su game da lahira gafara ne kama dubi ala qulubi haula kamar yadda aka yimki akan waɗannan mutane Allah ya tsare mu wato mai ilimin duniya kenan Allah yake mana misali in dai kawai ilimin duniya ne mutum ya sani to a kamar yawanci aka yi muke zuciyar duk abin da gaya mashi in ka kawo mashi ga abin da aya ta ce ko ga abin da Allah ya ce ko ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ai mu mun gani a kaza kaza kaza kaza ko waye kaza ko professor ko kuma wani malami ya gaya mashi kaza a can kaza ko kuma ga yanda yake a rubuce su sun karanta ba za su yadda ba da duk abin da aka ce wannan ga da Allah ya ce to Allah ya dai shi yadda mu kenan a nemi ilimin duniya amma a hada a nemi ilimin lahira in na duniya ne kawai yana iya juyar da kai kar zama ba ka da kan gado wato ko duk abin da ake nuna maka na alkhairi kai kuma kana da wata dibara da kake ganin kawo wuce wurin Allah shi yadda mu na'am واصبر إن وعد الله حقا ولا يستخفنك الذين لا يوقنون فاصبر كي هقولي ألا تحمل أذاهم أبسا دوكر شوتر وسو إن وعد الله القول عند الله يمك أشجع مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن وعد الله القول الله بنصرك دتشن نصرك عليهم أكنس حق جتياني ولا يستخفنك الذين لا يوقنون waɗannan da ba su imani ba ba su tabbatar da tashin kiyama ba kada su wautar da hankalinka kada su karkatar da hankalinka ai la yahmilan naka alal khiffa kasu dauke ka suna haka haka da hankalinka waɗe shi ko kuma suna yawan magana ai shi wannan kaza kaza ne ai tayawan magana ba kan gado to wannan kada ya dame ka bitarki sabari da barin haƙuri ai la tuturku kaka ba haƙuri ta kokari badati sura sura ta fara bi wa'dillahi lil ta fara da cewa Allah ya alkawari ga mu'minai fi nasrir rum wajen cin nasarar rumawa fi bid itinin a yan shekaru tsakanin tara tsakanin uh, nane uh, tara zuwa uh, bakwai zuwa tara wakata mata cika bi sabari da cewa ai hakuri kuma ila ala hatta ya ti wa'adullah hatta ya ati wa'adullah bi har lokacin da alƙawarin Allah zai zo da shi washta malat ta taro ita wannan sura wanda magama ala rabbil ahwali a kullu halaye bil hayati insaniya na rayuwar dan adam a addanawiya na duniya wal ukhrawiya da kuma lahira to Allah ya ba mu lada abinda muka karanta daidai a ciki mu muna fatar gafara kuma Allah ya sami aiki da abinda muka sani eh, to mana sai lukman bismillahir alif lam suratul lukumana makiya wahiyya arba'un wa salasuna aya ayoyinta talatin da hudu ne wa mawdu'ihar ra'isi abin da ya karantarwa tarbiyatul auladi Tarbiyya ta yaya alal akhlaqil hamida a ma yayan nan tarbiyya kan dabi'a mai kyau wadda ake yabo bi asalibi hikmiya da kuma abi a tsari na hikima la udu an mudarak mudarikihim wannan hikima an za a shi yadda yara kada ta nisa da yadda su yaran za su gane wato a rika bi masu hanya yadda yaran nan za su gane wannan abin ka zane wato bai ta sura abin za ta karantar da mu kenan bismillah rahman rahim da sunan allah mai rahama mai jin kai alif lam wannan allahu a'lam bi muradihi allah shi yasa abin da yake nufi da wayannan harufa tilka hadhihi ayati wadancan ayoyi ayatul kitabi ayoyi na littafin alqur'ani alhakim wanda yake mai hikima ai zil hikima qur'ani ma'abucin hikima wanda ya dafatu bi ma'ana min nan hudan shi wannan qur'ani hudan shiriya ne wa rahmatan rahama ne kuma ila yau بالنسب a من الآيات أي العامل فيها ما في تلك من معنى الإشارة ذاك شوانتا وفي قراءة بالرفع ويقدر قبله هو مبتلى limudan wa rahmatan lil muslimin shiriya ne da kuma rahama ga mutane masu ihsani me ihsani al ihsan huwa an ta'budu rabbaka shine ka bauta ma ka? ka annaka tarahu kamar kana ganin ubangijin naka wai lam takun tarahu kai in ba ganin ubangiji fa inna huwa yaraka shi Allah fa yana ganin ka wa huwa dakilun wannan da aka ce ai isani mutum ya zama mai isani ya bauta ma Allah kamar Allah na kamar yana ganin Allah ko kuma in bi ganin Allah Allah na ganin shi to wa huwa dakilun fi jami'il af'ali ya shiga cikin dukkanin ayyuka wal aqwali da maganganu walizalika saboda haka wasafahum bi qawlihi ta'ala Allah ya da wannan magana tashi yace alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati ga ana magana ihsani to wasu ai masu ihsani alladhina yuqimuna as-salata wadanda suke tsaye da sallah me tsaye da sallah ba wai ka zo ka dungura kawai ba tsaye da sallah ka san yadda ake yin sallah ka koya ka sani kuma sannan ka riƙa yi yadda aka ce shi ne tsaye da sallah ka koya ka sani kuma ka zo ka yi yadda aka ce to su ake magana shi ne ihsani wayo tunan zaka ta sannan suka bayar da zaka ita kuma bayar da zaka din nan ba haka nan ne ake yi wannan bayar da zaka ba ana ba da ita ga wanda suka dace da akwai tsarin wanda Allah ya tsara da a ba su zaka wahum bil akhirati to suna irin wannan aiki kuma sannan su game da lahira hum yuqinuna sun tabbatar da cewa akwai zuwa lahira ay allazina jama'u eh, jami'a amali ibada wanda suka tara wato tarin ayyuka na ibada al'amaliya na aikace walmaliya da kuma na dukiya wal'itikadiya da kuma gudurcewa a cikin zuciya cewa mun sani duk wannan abin da muke yi wato muna yi ne don Allah kuma za mu kuma gurin Allah wahum to ulaika ulaika ala muke ulaika ala hudan min rabbihim to waɗannan da aka ambata suna kan shari'a daga ubangijinsu wa ulaika humul muflihun waɗannan kuma su ne masu samun babban rabo alfa'izu na masu da Allah ya sa muni, a muna cikinsu Allah shirya da mu kun ga za mu ce kokari mu zama cikin mutanen kwarai mu ga cewa mun bi Allah da kyau amma ba a sanin Allah muna ƙara mamaitawa wallahi mu tashi matasanmu suna bakin kokari yanzu amma duk da haka nan su ƙara matashi karka je ka dan fara karatu ka watsar kuma shi ka tashi haka girma ka zama wani kaza ka zama wani kaza amma baka da ilimi baka da ilimin addini in baka da ilimin addini zaka zama da karshe sai mutum ya zama wani iri yana yi baina baina ko kuma in ya ga malam wani na yi shi ma ya yi haka yawanci kun san masu sallan mu ko a wurin sallah sai ga mutum shi dai yana yi in ya ga wani na yi ko malam wani yana kaza shi ma sai ya yi kawai amma shi bai san ka'idar ba saboda haka da Allah da manya wanda ya baka mutu ba wai na da mai tsohon ko in dai baka mutu ai kana raye to wallahi ka nema ka gyara yara matasa wallahi ku yanzu kan kuke bude ku nemi ilimi yanda ya kamata ilimi musamman na addini ga karatun Kur'ani Allah ya taimake mu Allah ya taimake mu yanzu ana karatu ana hadisi ana karatu littafai haka na fikihu ana dai sauran abubuwa amma musamman ya zama Qur'ani yayi gaba yayi gaba a cikin ƙwalwarka sauran ilimin za ka kwasa za ta kwasa ne muna fatar yara za ku yi ko kuma iyayen yara to eh, ku biyun duka iyayen yara da yara kowa ya yi ƙoƙari don Allah wajen wannan ilimin ko da yake akwai abin da ke damun mu amma na ce ba nan gari ba abin da ke damun mu mu hausawa kenan ko kuma dai mu iri mu nan a to ni yanzu mutumin kayan mata hudu ka hudu kowace na haihuwa eh sun haihu so hudu <laughs> shahidda in suka kara ba to ya suka kara hawa to wai ko duk suka kake ta haihu kuma haka ake tafa yake tafa ruwa yawanci to yanzu ko ko kaya da kuɗi saboda allah mutum talatin da biyu ko da hudu yanzu ya za ka da su eh? akwai aiki mara to saboda haka kuma irin wannan ba laifi in kana da arziki za ka ta yi ana yi eh. don yanzu ko talakawa ma eh, a gade mutum yan talatin din nan eh, ta yaya talatin to wani kuma to